الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin shi wani nuji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi na karatun littafi min usula fi da ce alisunati wa jama'a ya sheik sari ibn abdullal fauzani fauzani hasizahullahu ta'ala sai ce azu ba mun yuge gbogbogbon sheik sari fauzani inda mini mankwai sun da mai kefi rayon zamanin mai a sheik muhammadu nasiru jini lalbani a sheik abdullaziz ibn baz a sheik muhammadu musari usaimin zane bata a shaji hajjilani sai ci guya wujan gafara amma a lega mini zai rike wa mini zai rike fi zamanin nan ci man sun da ji ci na rayu na sheik fauzani dabo na alfirkatun najiya ahlus sunnati wal jama'a alfilkatun na jiya shi jama'an na jagan gwanin a ga izijo alusunnati wal jama'a wato yana unga ga alfilkatun na jiya yin ma'ana zai sha gangwa daga shabainin ko ji gani ko? zai ji ki a ci ji mini na ji abuwa ni alul wa'idi jamin ya alul wal a hawa ijo ga kanal muslimuna ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummatan wahida kama kala ta'ala inna harihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فرد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون حاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم وقال الطائفة من آل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجع النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون لكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها وحاولوا مرة ثانية فأخذوا, يذكر فأخذوا يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم فكشف الله خطتهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى قوله تعالى yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ga kanal muslimuna ga musulmi ya fi ala ahadi rasulillah zamani ya tuce ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ummatan wa'ida al'umman nike ta din kirkira kama kala ta'ala kin da ce ce latna ga inna yi ummatukum ummatan wa'ida lalle al'umma ne na al'umman uyo wa ana rabbukum fa'budun yi magayi ce ciye yo ejibuta mi ce ci bugi wa kam hawala yahudu guki guki yahudi ji kokari wal munafiquna to munafiki jo ya al muslimin ala muslimi ya ga bire aji kokarin nafa ala ahdi rasulillah zamani ya fice ce ce nabi sallallahu alaihi wasallami falan yastati'u yawanci na waka ga Allah ne kiyan yaji a ade nasara qala al munafiquna munafiki ga la tunfiqu ala man inda rasulillah e ga dukiya ya zai ji ta ce ce wani ma hatta yan faddu a daga da gabe tuci wuci a taɓi a gani biyar jiki da e wudu kiya ma a daga da yi tubo e ga jiki mu daga e wuya mu yawa ga gawo ebu a discourage zashi da ya milato a mu muhammadu ko ebu a je zai shige wa ishe nan a ta bi alami a tuga munafiki ji a ci mara alami tuga nan a rabi mun gawa lega ga kyanin a gani nono ko ga hawalar yahudu yahudi ji kokari ya tafriqal muslimin ala musulmi a gaggare warki dadihim an dinihim amala amala jala diridaki adini alugwa sai ce latin daga wa yi ta'ifatun min ahli alkitabi jama'an da ci min ahli alkitabi shoga aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu yayi mariji ji billazi ko bena unzila alal lazina amanu a cin biya zai yayi imani jine na wajihan nahari cabai gidi wakfuru akhirahu lozun mage lashi mai gaje ga yaji kafirci buri la'allahum yarji'un ebo a tsashe bashi kin wani gawayo wọ́n gbọ́gbọ́ bẹ̀lá arẹ́bẹ̀ shi a sai ilé ẹ̀wú dìjì ẹgbẹ̀ dẹ́rẹ́jẹ ẹgbẹ́ ilé ẹgbẹ̀ ẹ̀wú dìjì da kí adeli tafi ne lami tunin a balarabe mafi kiyan adiya so kakuna da majina ganci na su kuma nufi sa sallama ajijira da majina na ɗaya shi majina don wuri da na yi majiga nufi sallama sallami yahudi ga fiye ne ya jina yi su bi ga ba ga ci na gai ya yi ma ni jigan gani be a muhammadu ko kaku na lozun ga ebe lashi iri lasar ci agwa gani nan yiti bi ga kai ide realize ga sha adinin nan wuji wanja yabo go iga bi kiyo iga zumbo wale ga yaga zumbo barin nan zando ci na je respect ke na ah ba ne yahudi yo to eh, ma je ilimi tuna to a discover ga adinin na waji kiya wuja eh ga wuci ma da gaskiya da abele a suka kijima àtúnkà zùmọ̀ jà àdámi tú yahudi ní jà ṣàgájì máa nìjà ẹni yahudi pàgá àjí náà dánná àmà àtọ̀sún láàkín alkutọ́ta lamtanja ṣe sọ́lé fọ́zán fọ́zán gan strategy rí na fly rí na namzi kí a nasara lẹ́yìn da láàkà ṣẹfà a sọkú pé wọ́n fọ́dọ́ máa kíjà a àfihàn láyé wàhálà saniya amma bai ji kokarin lokaci robe fa aka zo yi zakiru na al'ansara a sai famaji na ci shi ansari shi tuba ya ma jira bai na wa adawacin rubin ƙablar islam yi na ji faruwa tsakani abu yi kuji kami musulunci nan kami ya musulunci nan ausu bai haziraji a fai gunkun bai dojin doce a gunku a ganya shi su za mu ta gumar don nga su gubo ko zanu ci babu je gubo a ga su a ce ya fe gigun e kun ti fe continue e kun ri ne pa ta ka fe di faro har lokacin na fe joji ya lokacin na fe goji gadidi lokacin na fe goji mutunci musulunci bai biyanin da ne ji fe di adawarin da bai doshi na ta yi maji ba na biyu muhammadu ya gba caje ni lau an fakta ma fil arzi ko? da waga dukiya na ke ciki bukata na wu ebo wallahi ma la wadoji a wadoji a amma sokwata la a ce wadojo sannan ipata cibeji na ganci a ce wadoji yahudi na kina suku eku na yi idi faruwa liyani ba ko abubatani nan a ce agagun jikin agagun wuce sanle no lefa zakare ga wunda ko zakare zakare ga wunda ko zakare zakare ma nya ji zakare mutunci zamani kan zakare ma nya ji zakare to ko zamani kan zakare ma nya ko ni ke zakare zamani kan ibo e adawa wuce lu sele adawa ji ga sele le ko dike e ku je uduji wa ma taqawalu bihi min ash'ar al-haja yahudi tfake da fa yawan ma yana taƙawalu ya ga na jafe ga bihi min ash'aril hajja ye ni na jafe lagi mutunci zamani wuce na fi ma bai nan tsakanin abu nan fa kashe fallahu kutata gumbi kaulihi so sokofe lasiri ayi ya ba nan sakon latuna gan ya yi wallazi na amanu ya na ja imani jina in tuti u fariƙan min allazi na utul kitaba ya ga mutu ga jama'an da tun ya lalita fiya na ya rudu kun ba da imani kun kafirin a ga zumane ya yi imani jino da kafirci ila kawai ya rubayen sakon latin gan yau matabiyar da wujuhun wata suwar da wuju efo na fiskar laluci a fe bana fiskar laluci magashi jikwanan من هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم, وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافه وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الابتلاش والتفرق فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وجاء إلى النبي صلى الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم دابي أنصاري زوجي أنصاره مدينة تجي فوعظهم النبي تجاوازي وذكرهم بنعمة الإسلام anabi mafatuka da nimai musulunci washti ma'igin biyi da guguna agwuya kaca nisa caje iri ni ko ne ya gba caje iri ni ne ba da furkati zuma na fahilila a ga na nan fata safahu a cife jiwaji kiyo sai yawaji gwa wata ana kwa cife gbawa waji wafashe let's go yahud plan ne yahudi jina jaji kiyo unta fail wa baqiya al muslimuna ummatan wahida muslimin ti aluma nikete wallahu ta'ala amara hum bil istima'i ala al haqq sakwa jafuru sakwa ji furu ga lagu ta gaskiyo wa nahahum an al ibtilasi anabi mannahu na ga gankere na ga cele oji ne bana wa tafarruq adin make nan na ga gankere kire nan fa qala ta'ala fa qul la tunaga wa la takunu kal ladina tafarraqu e ga se go je re ya gankere kire na mare wa ikhtalafu a cha cele oji bana mare din ba di ma humul bayyinatu bana gaskiya da bayanan wa qala ta'ala fa shi la tunaga wa tasmu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraku ya wasu eme ceci beni eme gagan kere-kere mu wale gaza ne fiye da dawa ilin na bebushi ne anibi muhammadu sallallahu sallam biya a shai ma ji biya anibi na ji kiyo eh aja al'umanni kabilanci malaki abu asabiya malaki abu ko hmm. amma ma ji biya anibi sallallahu sallam ya ma je ni a madiya dawa da doshi biya ko nga malaka ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam gagani mai kuyi ne wani wale ga fiti da shi lagun ga meki ebonin madina ci sai le ga i a je gani ma dan guru da na annabi mai lagan ya zijo eh annabi lagan ya muhajiru ne yi no mun ji ga muhajiru ne ja annabi lagan ya makaci ko makaci na shi don musulunci woro nan lokacin fasu makai nan ko? amma zai shi madina ci shi a ci wa na diga a ci ji wala biyu a ci ji di magani ba ta nan ele ga a nibi jiki a eh? rabon nan e? ya tuwa bi nan awuna a caji damuwa a nibi ce gagan inge ya yi sokoci le ya je ba gwatambo ne ya ji gere-gere sokoci le ya ji al'umma ni gwatambo ne ya ji kaza sokoci le ya ji kaza gwatambo ko hmm. ya je de zando ilafiya e lo jaji benin gibi rakun yi ya mai fiye lo madina bi alibi muhammadu ya bi ci ba adu'a cikin tufale ansaru shi ngamala. matsala na musulmi dana wudi ta'assubi ya sheyi zan dubu la imanu ji be sheyi wi zan maji man be sheyi wi anu jadi na ni mu dubuta wallahi wajin na wallahi don wai zubi shi ga zan do la imanu ji be tarika yi ko zan do ne mu ga le tarika ba ne wa jikiya wa de rabuwa mun jin nan ga jikiya ga wa za zon wai zabe shi shi ga zan doro wula na waje na wuce gulugu da kungiya abu kaga wa malamitu kungiya ya waje a eh? walamitu adina nabi muhammadu a na jikiya wajen na waza zuwa ina eh, waza zunai amitu musulunci amitu sunna amitu bawa nabi ganga mila tutun yagbe kawai ga yabo mun manga cimishi su kufa ga manya ma babu na jidai a amitu yana nabi ganin kashi hmm.

ko wale kungiya ba ko criticize kungiya be yando ci wai kiya wai enemy kemle firawo ne ya ne musa ne no le ne pata nga le fitina ba aje no abikina aje no ladena non muslimi ji al'umma ni yes ade chelle ba umma masali shi adiyo hashi hmm. ikhtilafu no zajiwo ko hmm. nazila no ci biyo wujahatun nazare mujtahid ne kiwo ne kiyo unde celle ba ko khilafun do ci dabo na tun zamane fayin gudun bonin ko no ne benin go lu je musulmi ga gire gire a fe mutunci fiska ba doji lajin alaka ajin mani ne pa ta ko ya ji sallama ko ya sallama ko ba zai bayan da biya doje ne fatan da na musulunci wuna ya ji waje sallama ya wuwa waje lo ya ji waje taziya ko ya ji waje yarin silmarid ya siya ma ji siya kó ẹgbẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ̀rẹ̀ wá ń kìlẹ̀ وقد شرع لهم سبحانه الاجتماع في أداء الإبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم وقد شرع لكم سبحانه الاجتماع في أداء الإبادات فقول أبدا الشريع يعني الاجتماع إذا جاء لكم آياكم في أداء الإبادات أغا أجيب هذا في الصلاة صلى والصيام بأظن والحج بأجي وطلب العلم بأول علمي والنبي صلى الله عليه وسلم يحوث على اجتماع المسلمين وينام عن التفرق النبي صلى الله عليه وسلم وانو في يقدري كو na musulmi gagun ta ciye gaskiya wani manufiyar nahu na gagun birgiri nan waliktilaf da can liba ni da hadufiyar nan wa sallallahu alaihi wasallam biru. khabaran annabi sallallahu alaihi wasallam aju ya labarin yoci ma'anahu ibn annabi aju gane manuyi alhatu alali, ko wani gaju fe ya kodari musulmi yayi ni a ga kirkire ma wannan ya yi tafarruk annabi maju nan ne da yi ga kirkire nan ngamala litasiyar a shari'a ya limamul ajirri da littafiyar sharusu litka da alisunnati ya lalikayi da littafin alibarisul kubra ya yi gulubabta littafin gutata na caba-cabu shi mini na ajin halabin babi tibirin babi na ga yacin halisti mawo ya na yi alil furkaci nan ya gun emega jiki mo emega ga kpere-kpere mo ko yi ji gani ako? نفر كان به حدوث تفرق هذه تفرق في هذه الأمة أنا دي يا لاباري غان يغن بيربير أبجي علومنا كما صلى للأمم قبلها يبنو دي فاوي يبقى يبيو غلياننا حيث قال وانا نبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أنا قاعد أقول لك من يبن والتين لباية سروي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ya kwasu sun nemi da suna alkulafar rashidu na shi almahadiyin ne ta tiya ba wani min ba di zuman zumambo fale gan musulmi jari salla gani warka'o ma'ar ke ine lo rukuka babba gani ba zai je lo ruku ne ko? salatu jama'a salla ne da jami'a wani dai falla ga salati farz salla ne da jigu gina be daraja e shi be guci ko shi be gutuwa be ko azu zani je ti azu ya farilla a, sai be kiya sai be jama'i ya allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqunu sumu li ruyati wa afkiru li ruyati ko haji da kamejin zani guje haji guje a àṣẹ́wà lẹ́gẹ̀ ní pátá àlàámù yóò musulmi ya yìí ní àmà kí mọ́ agagán pérépéré mọ́ kó tó àjí ní agagán jẹgbó mọ́ gada tó àmọ́sàlá ní oṣù ẹ̀nà níbi ìwẹ̀sọ̀ àgbúṣí tàbí wà wà lẹ́gẹ̀ káàtò ìlìmí wó pàlẹ́ gan tó bá dé pátá èdè ràgúbà èdè mọ́ àmọ́ èdè jí makanta kó ta pàlẹ́ gan ní benin wọ́n láwó yìí ṣúgbù lótún kírkì mìíga ṣúgbà lótún dèdè mọ́ kó lọ́wọ́ yóò jí ah. no problem. ta na gashi kenan na gashi nan sa kwasu shukran no ngo ile anabi sallallahu alaihi wasallam fe ji sa fe ji sahabe ji foro mo fe ya kodari alagun ko mm. amagagan kere-kere mun ko mm. alai musulmi ya yi sallah da jami'o alamu ya yi ni ya ji juma gani alamu ya yi ni ya ji idi gani aláwùrò èyí ní yẹjìn ya gan ní aláwùrò èyí ní ẹ̀ṣì ẹ̀wọ̀n azùn gan ní aláwùrò èyí ní kó yẹlẹ̀ òjì yẹjìn òjì sọ́lọ́mọ́ yẹjìn òjì tàzíyà yẹjìn òjì yadukli maridi kó ya ɓoji da alheri yana ɓata wa ben nibo tsakani bo gani bai doshi yana bai nemo musu cikin foro gani bi kawai safu ya safu ji jin zujuge ko ngo male nga mala sunna we la da ji la je ni bidiya ge gaza ju akida wali di tsamino ila e ya gna akida sabi ya ji ya da ibn sabi ji tsamino adike agan ko a ci aka yi e gashi gashi shi citaccen suna annabi wa zanu ci ga bidiya annabi ci tsawon ce zaji do bidiya wato da abile ya ji kiyo wadi abile zaji ya de fo amri against ko bata bidiya ga zaji gan ngala ta da ahlus sunnati wal jamaa ko al bid'atu subu unci wal furqa bidiya wala la ni illa bidiya mo sunna wala la ilaha illa bidiya mo ga zaji gan annabi labari ga aluman nan wa biya ga iftara katil wudu ga wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga iftara katil wudu ala ida wa sabina firqa yahudi ja ga firqa 71 wa iftara katil nasara ala ala 72 firqa nasara jima a ga 72 addu'a ne ba gube ko wasattaftari ku hadhihi al-umma ala 73 firqa al'umman naman agagan adu'a ni gani da guta kullu a finari fi na illawa da sai nike ce na iga mani ya rasulallahi ziji nike ta wuce a duce ceci kala ne daga man kana ala muslima ana laihi aliyoma wa sabi ne ga ta ciye doshi yanin bai sabi ji ta ciwo yinan nan fale ga hadisu gogali hari ga fahimta ya yi shi minkum fasara kilafan kasira inda gaji rawa mini ce lebe kakai annajin nawasibu annajin rafida annajin mutazila annajin khawariju murji'a annajin ash'ariyu annajin maturidiyu annajin haruriyu annajin zarika annajin maimuniya annajin ko annaja tijaniya annaja kadiriya annaja sanusiya annaja allutiya annaja kadariya annaja jaburiya annaja nan annaja nan anabi ga yana bata zungubo amirtu yana fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yawa su sunne mi da sunayen al-khulafa'ir na ji al na min bi. galawa malam ya kun fi asirihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba da ba'dahum da ban zujir ina haɗe zamani a na biya nan a mai ce bai su magoyi nan a ganye a ci bai biyu na su a ganye da su za mu ce ngole yan ma ne biga alumun ga ga saudi tiri kullu a finna lillahi wa idan ngole ko nun ga finna ri na mutu la ga pata fira ku da la wuce ku faru a nan an ga ci ci bi ci ci an ga ci yaya kanu ce ci da biyayen ko kashi zanu ci bidiya idiye gi zanu ci bidiya idiye ko zanu ci bidiyo ya ki da zanu ci bidiyo ya tu ko zanu ci shi aduju cha ci bi cho zanu ci madiga gujo zanu ci mun fon ga dina ni bi lalace lu ci da je de den locho no le ne pata mujje martaba yiri ni niya ebogo wale gan alusuna je ga albide shi fata je kafiriya ko yanzu a daga yi da imani to sun kauga ya zan bidiyo nga ba soko ujiwa zaba nga ba soko uji kiyo fabiwi fana alusuna je jirajiya shi a shi kanan alusuna yi shi a cikin shi yi ko ngamala malla to hajirul mubtadi ezo jijira be dan wa da ikhlasu ga mi tu sunna e bo so ko wa yo wa ji go tun egbo wa ko mm. wa ma jiri aki al ganga ni be mafasibi da sauransu lambar wuci jo bayni obi man ci gaba Sheikh Fauzan rahimahu hafizahullahu ta'ala ga wa kad wa ka ma akhbara bi sallallahu alaihi wasallam ga hakika ina nabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin tibul hadi faruwa fatafarraqat al umma fi awakhir asr as sahabati al umma ga kire-kire karshen zamanin sahabeji walakin hadha tafarruq lam yu'athir kaseeran fi qiyan al ummati amma ga kire-kire wuce na faruwa karshen zamanin sahabe shi na wuje tasiri wuce ko nibin al'umman jibuwa, tilata asirin kururi mufaddala throughout zamaniyar ne da fara lagana, ko? allaci asna alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne na nabi sallallahu alaihi wasallam ujiye wangi na titufa layi na bi kawli ba nujiga khairukum qarni ne da alkhairi ga mini mini yabo ne a ga karni yan wuyo thumma alladhina yalunhum ta ganci zai jami tuwana thumma alladhina yalunhum ta ganci zai ji ami tuwana ale ga wale ga riwa al-imam al-bukhari ne mai muslimi to a tirmidhi to al-imam an-nasa'i to abu dawud to imam ahmad ibn hanbal ngadana etiya karni da alkhairi ga ne karni yan wi ga mallaya zu san sahabi annabi je da muhimmanci bayin amunu bi muslim ma amintun bi fakadi ta zau a ga imani bai ri ne ji ma ni bai nan a ga bawu wa kunu ma ya fama bai zayan gaskiya shi umar shafi rasula min ba di ma ta bayyana lawul huda wa ya tabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma ta wallahi nusu jahannam wa sa'at masira ibn qayyim ga al-ilm qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani gama la malam yare ful badri yuna falai samina jin inda zai da kuma badro ne gun ya jini nan wanda mini ya ajini ba na la imamu maliku ga malam ya kun yau mai zindinan da kafa ya kun yau ma dina na jani zamani ki an wajen shiga dini ni nan nan na la imamu ahmad ibn hanbal na iyaka an ta takallama fi mas'alatin ma laysa laka fiya imam ne nau kaga da mas'ala masawo da zanen gumshi sa lo ajini boyore ngole inda gwana sila ka bi a ci na mu ta da yiri wuce wanda ba shi za mu na saboji faruwa na ngole ku mai zamani yayin ji faro a da idu na na ras ku na fil ilmi na a ta ga ga da lamar wucin wa da ya zaga ga gwa dino bi ya tuya ya gbaya qala rawi ngole gwarwa na dinaga la'adiri zakara ba da karni ya karne ne au salasa ya ƙyazu mai karnu a na biyu karnu zugubutu ya ka zuguta wa zalika liwa furatil ulama'i ngole ngole ga ga ga ya ci gari sun zuwa gobe hannun ko na to amma ngole ya nari faruwa zumai zamani karshen zamani su abin shi na ungiye tasiri nun ga aluma ga kere ya ka amina a wa zalika li wafratil ulama ya bane maji da basarawi min al muhaddisin man ya hadisi shi wal mufassirin to mai tafsiri shi wal fuqaha to mai fikihu shi bima fihim ulama tabi'in tààtìlà ọjọ́ mọ́ kwẹ́ tàbí na ìṣbíwó wà ti báyìí tàbí nan bai zai ribe zumayen tàbí una shi na wàláyé matila arba ya láyé matila arba ya abu a ní fatan maliku to shafi to amur bin hanbali wata lani zuwa bai yi makanta wani kuwaci daulatul islam fi tilkal qurun wanda kagoyen daulayen musulunci zamani wuce karnu wuce shi jabu jadu bunu diram wuji dawalo bidiya nan hukuma din gani biyu wali alli zadaha khalid al-qasri bil jadi yawm al zabahi al-qurbani iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musul kalima dani shakara da hiyata kullu sahibi sunnati ibn qayyim ah, al-kafiyatu ko ita kin na sun ja da mai jira musu sabi gibni isili zamani sai na mani shi ba jibu fiye kuzo nga da tuna ngo ya ci zarwa nwa gangare kin ga ci bai o fu kwasu su sai na mani wuce bulala ko un da aka nan gan ya tuba ji unye da iraki ne ma ulo iraki na ga nura fi ba dungani buyi mu ndị ala otu ga ya to tuba ji da sauransu na kuma to kai ga sai dubi ya ci sabu kunu ala hazari wana fitinin wani za kuma no sabi'i ino le sabi'i ya shi jidda wa ga sayyidina ali church na sayyidina ali mujana ibnu abbas ci ga unga wa jana nya ya ko ka unga ajana za ba unje na unga ajana ibnu ali bi la ya zubi na illa rabbin nas fitna cikin yi ko? da da sauransu dole wato ya dewa ga alabi abin da na kiya bidan wuce tsamina man kwayi da bane jirar jiyanin manya a hadisi shi mai fiki shi mai tafsiri shi ko? ko a maji kafiyar shi ba tuwa shi nan wale gan lamara da ya sauki fakar firkatul mukhalifa zai halle firka na sun na bana a tajidul jaza'a radiya bil hujjati kuwa quwwa waju ya gaba ne kagbo hujja ya kagbo da ya kagbo mulki be nan na shi magayo goma ba da ke da asirin kururin mufaddala gansu na karnu wuce gwagani na na idan fala gana istalatal musulmi na bida yari musulmi ya shi cewa bai zai jara ne ina su abi diyana til mukhalifa biyan a shi cewa bai zai jadirin doci ne zanen da shi cewa bai mishanji ko hmm. zanen da shi cewa bai addiniyar hindu addiniyar indiya ci shi zanen da shi ke ba gani mai filosofa shi an da ake zanen ya takada yan greek greek philosophy a ku translate da turanci da larabci ko hmm. a ti make ya zaji ta yana ipata n tufe cause confusion fi tiyan dajo wa oribat ulumi alil milalil kafira ulumi ilimi shi alil milalil kafira yanzu ya ji adini yan kafiri ce ji wani a ilimin zaunci na shi kiyo wuce da larabci wu translate ko wata kaza mulukul islami ba da min alil kufuri sashen da yato ke ji mulki tace musulmi jona ko zai wa shawara ya caji nan sashi yi jito musulmiya wadda lalata sashi mai zai ja nan sassara minukun alwuzara ta ciyar zane shi ji musulmi a kwaza mai cewa tunan shi agbe ka ita ta ci musulmi jo mini filon ku dola ba fi wani ila fi ta ci abu da ci aji alwuzara wa minista shi wal sha na sa shi aji a yi hannun dama ya ci na je ya shawara na ila hamad ibn abi du'ati shi a kida mutazila da biyu khalif a shi magayi ya dufe ciyar fada shi nci ake da ya mutu zai sofitu ko ya ci shayu da ne zaga ake da ya mutu zile na mutu ya ji amfani yadda mai kagbo mulki gan ji zugun mutu fiye ji hannu suna ji a zaba n ga aka yi ma mamman nuna bali ba mannoci fiye wajen gani ako lokacin ci ga wa amadu ne na sulusho muhammadu ibn nuhu ya ji hajji ya zaba kin na ji ma muhammad na ambali ya zaba nan eri ne bata gamu fashtadda al-khilaf ba ta haddin tsunani wata da datli firak firak firka firka firka firka firka ita ga kaka kai wa ni'al bi yakbashi ko wa najamat al-mazahib al-batila mazaba je da ita jikiya a ta gashe ba ta naki wallahi zalu zalika mustamiran ila wakti na haza ina makon kyawa fiye kontinu harbe zamani ne wa ila ma sha Allah dole yana ipata ji faru so wale ga mata sun dole yana nufi ga lati zalu ta fati bi mutu zari na alhaki na zuku hmm. da jabe tiyan gaskiya wannan a dabo selu a cibwa. ga ka tuja abun nan wallahi wa alim bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu